daidai wannan lokacin mun tafi da alkawartawa ya hajara kwana uku kacal za mu yi mu dawo muka shirya akwatunan mu direba ya sanya a mota ta tsare bai himilin dankalin jos da ya ta aika ma hajiya tafiyar tafiyar awanni uku kwarara ta kawo mu kanan dabu a gaskiya ina matukar son garin kano ko da yake a nan ne na kusan rabin rayuwata na yi rayuwa da mami da 'ya'yanta na yi da sagir yaya kuwa ba zan so garin kano ba sanya na yake da atamfar exclusive baka mai ratsin fari da ruwan ƙasa yafe da mayafi ruwan ƙasa wato brown na tura gashin kaina a cikin ribon ya leko ta ƙasan kallabina sai ɗaukar ido yake a ƙafafuna flat shoe ne ƙirar binci rataye da jakar shi kuma farare ne muka yi sallama a falon hajiya hawa cike Hawa ce a gaba ni a baya yana sanye da ruwan tokar shadda galila al'adar shi ɗinkin zarce. ya ƙara fari ya ƙara mulmula ƙiba mai tsari da man sha'awa a fuskar shi gashin man's pride ne kwance lub lub kamar ana shafe shi da mai har sheƙi yake ƙuruce shi ta daɗa bayyana a sarari yana zaune kamar yadda yake zaman kafet ɗinsa wato sai ya ɗauki kafa ɗaya ya ɗora akan ɗaya mk ne wani irin motsi na ji har cikin kwakwalwata ya zagayo ya kashe lakar da ke cikin gangar jikina ban yi tsammanin zan ƙara ganin shi a rayuwata ba babu mamaki mafarki nake irin wanda nakan yi lokaci zuwa lokaci a kansa jin salamar da ya juyo a hankali muka yi wa juna kori da ido na 'yan daƙiƙai ni na fara kawas da kai ganin ya kasa ɗauke ido a kaina hajiya tana oyoyo da mutanen jos muka ƙarasa muka zauna a gefenta na rusuna ina gaida hajiya sannan na dubi sashen da yake ba tare da na bari mun sake haɗa ido ba na so soma gaishe shi ya gajeren murmushi ya ce ba zan amsa gaisuwarki ba kausa sai dai in amsa na kanwarki ne wani irin murmushi cikin matukar yin jin nauyinsa na ce dalili ya kai hannu ya shafi kwantacciyar kasan ba shi mai tsananin taushi da sheƙi ya ce zan iya tunawa rabona da ke tun ta'aziyar rasuwar marigayi daga wannan lokacin kowa ba ki taɓa yi min balle ki yi tunanin ki ziyarce mu alkawari zumunci da aminci ba su ce hakan ba hajiya ta ce ba ku gayyace ta garin naku ba ne don haka ban ga laifinta ba tunda dai ba fiffike za ta yi ta je muku ba ya yi murmushi kin yarda da batun hajiya kausar ni da murmushi na yi ya ce to yanzu muna gayyatar ki ki bani fasfot ɗinki da na hawa'u sai mu koma tare a wannan lokacin ne na yi magana ka yi haƙuri dadi za ni amma ba yanzu ba idan lokacin na ya yi na ga yayi ya yi min zan sanar maku ya ce ba wani nan ke dai ba kya son yin nisa da bazawarinki malamin jami'a shine kawai dalili hawa wata ce wani malamin da tuni ya yi aurensa bai ce uffan ba sai dai an ce labarin zuciya a tambayi fuska hidima sosai hajiya ta shirya ma mk don tun da muka zo bar ma mun huta ba wani aiki ne ya kawo shi Najeriya na tsayin sati guda da haka ɗawainiyar shi na wuyan Hajiya da daddare har ɗaki na ya cin mani ina jera kaya cikin wardrobe Hawa'u na ɗaura ma Fatima pampers ya tsaya daga bakin kofa ya tokare hannun shi na dama jikin kofar ya ce kausar na bar abin da nake na fuskance shi cikin rashin sukuni ya ce ko zan samu yan rakiya zuwa abuja gobe da safe cikin mamakinsa na ce kai ma ka san hakan ba bai kamata ba ya ce ko da hawa'u da little fatima ne na yi shiru don ban san amsar da zan bashi ba ya ce already na sanar da hajiya kuma ta amince don haka ku shirya da wuri by 6 am za mu ɗauki hanya babu yadda na iya a washe gari muka tashi tun asuba muka kintsa na samu baby bag. na shirya kayan fatima da duk abin da za ta bukata karfe shida da rabi muna kan hanyar abuja Hawwa da Fati da ke a kujerar baya ba a jima da fara tafiya ba bacci ya ɗauke su. Sai in AC da ke cikin motar yayi yawa ina so in ce da shi ya rage ko dan Fati ba na son yin magana. Yawan matukar kwarjini don haka na samu kaina cikin rashin sukuni da rashin sakewa gaba ɗaya. Ba a jima ba na so rawar ɗari ni ma ya lura da hakan ya miƙa hannu ya rage AC ya kuma ciro kod ɗin da ke jikin shi ya miƙa mani. Na amsa da sauri na zira hannaye na ba mamaki dan shi mazaunin ƙasar sanyi ne shi yasa sanyin bai dame shi ba mun yi nisa sosai har mun kusan shiga jihar Kaduna ya ɗau CD ya sanya na kira'ar Ahmad Suleiman cikin suratul Tauba mun nitsa a sauraron karatun ya ce a hankali Kausar na cire kai na dube shi ba tare da na amsa ba ya ce lokaci ya yi da za mu daina yaudarar kanmu bayan ya sage na yi ƙoƙari. matuƙa wajen ganin na fidda ke a raina amma na gaza duk wasu hanyoyi da ya kamata in bi wurin kauce ma hakan na bi duk a banza jikina yana bani we are ah, meant for each other amma idan kina ganin wani abu aka si da yadda na faɗa to ki bi wallahi ba za ki yi nasara ba kamar yadda kika fara rasa mai shirin aurenki alƙawarin Allah baya tashi amma idan kina ganin ba haka bane to ki ci gaba da gwadawa Na yi shiru kamar ruwa ya cinye ni yi hakika lokaci yayi da ya kamata a ce ina gidan aure kamar kowa sai dai yaya za a yi in auri mijin mami wallahi ko zan rasa miji a duniya kamar yadda yake kirari ba zan iya ba ya murmushi kina ji da hujjarki kausar wato binta ni ma kuma ina da tawa aure nake da naki aure da ke ba haramun ba ne. sai dai kawai ki ce min al'adar ki ce ta haramta shi also i love you and i cannot afford losing you ki tunani sosai ki taimake mu mu wa zuciyoyinmu abin da suke so da kanmu ba tun yau ba ina bayan ki daga kowane kalubale ki fuskanta balle ma Fatima ta yarda min auren ki ba tun yau ba hankalinta da tunaninta ba ɗaya ne da na sauran mata a da kam ta ɗau abin da zafi amma yanzu ta fahimta in gaya miki abin da baki sani ba da yardarta da amincewarta na taho nan neman aurenki a karo na biyu ta san cewa ko ba daɗe ko ba jima idan na so zan iya ƙara aure ta ce kuma da in kwaso mata wadda bata san halinta ba sau dubu garan aure ki tunda duk mun san halin juna sai mu yi haƙurin zama da junanmu Da haka ni yanzu amincewar ki kawai nake nema kausa ki dubi Allah kada wannan karan ma ki ce min a'a nace MK give, it a thought idan ita za ta iya ni ba zan iya ba saboda me saboda uwata ce kuma idan ita ta yarda su simu kulispa dan Allah MK ka bar wannan zancen ka bar ni in yi aure na a inda zan samu kwanciyar hankali ka bar ni in zauna da iyayen goyo na lafiya ba su cancanci wannan sakayyar daga gare ni ba zancen kenan har muka dawo gida shi yana a bisa ra'ayinsa ni ma ina a bisa nawa wanda daga baya abin ya zame mana rigima sosai ban sanya aka yi ba da daddare lokacin justice ya dawo hajjiya ta shigo ɗaki na fuskar ta babu annuri ta ce in same su a ɗakin justice na idan ya yi dubu ya tashi ban san sanda na so ma yarfe hawaye ba shikenan ya raba ni da su kamar yadda nake gudu ya raba ni da martaba ta a idanunsu na na yi sallama a ƙofar falon justice ya amsa mani sanye nake da bakar baya da mayafinta idanuwana sun yi zuru-zuru na rasa inda zan sa kaina saboda kunya MK na fara yin tozali da shi ga dukkan alamu shi kan ba abin da ya dame shi na koma gefen hajiya na zauna ban san san da hawaye suka feto min ba wani bayani zan iya yi wa su hajiya da zai nuna babu a hannuna a cikin wannan al'amari na kai gefen mayafina ina sharewa justice ya ce kausar haba kausar ashe baki Baki ɗauke mu iyayen ba kamar yadda mu muke tsammani na ɗauka zuwa yanzu da Fatima ɗiyar sagar take a raye a duniya still kina nan a mu ko da a ce kuwa kin yi aure ne a waje ba a cikin gida ba menene bambancin ki da mamar Mukulis da zamu ki miki a wurin da Allah ya halarta sai dai kuma idan ba kya son azam ne to nan ba mu da ta cewa shiru na yi cikin rashin sanin abin cewa ta wani bangaren kuma cike da mamakin su kamar ba su sanya yake ya muke da mami ba ko ba su san wace ce Mami a gare ni ba, su ɗin mutane ne extraordinary samun irin su a wannan zamanin yana da wuya. Mutane ne masu zuciya ta gari. To har kwanakin da MK ya ɗiba zai yi a gida Najeriya suka cika. Bai samu wata ƙwaƙwarar amsa daga gare ni ba. Daga shi har justice sai dai ya ce ya bani daga nan har wata mai zuwa in yi tunani na ƙarshe shi kam yana nan akan bakansa babu gudu babu ja da baya sati biyu da komawar shi sai ga mami katsaha babu zaton mu ba tsammani daga ni har hajiya mun yi mamakin zuwanta kasancewar dadi bai jima da komawa ba mami ta same ni a ɗaki na da daddare fuska babu sukuni ta ce Wurin ki na zo kausar na ce ai ga ni mami ta ce kina son ki kashe min miji ko da gani har ke mun mu yi asara na girgiza kai cikin tashin hankali ta ce in ba haka ba ne menene kin ce da ni kika ki auren mk to ni din gani na zo in shaida miki cewa da amincewa ta da yarda ta na cire kai a hankali ina kallonta magana take baka da zuci heart and soul na buɗe baki in yi magana amma harshe na yi min nauyi da ƙyar na samu furucin ya fito daga saman harshe na mami ke da ki? kike cewa kin amince din a wurin mijinki kina ganin hakan ya kamata ta suka ciko ita ma ta ce ni na yarda da kaddara kausar na yarda idan tun fil azal Allah ya kaddara auren kausar Na yarda idan tun fil azar Allah ya rubuta ku mamallakan juna ne, ni ban isa in ce a'a ba. Sai rabo da haƙƙi ya kawar da ni kamar yadda Allah ya kawar da sagirdan ya nuna kuɗin alkawarin Allah ne. Kishi aikin banza ne kausar, idan babu zuciyar mijin da kwanciyar hankalinsa me nake tutiya da shi mk ya rasa walwala ya rasa sukuni ya rasa kwanciyar hankalinsa duk a dalilin rashin amincewarki da a je a kawo min wata da ban sani ba ban san halinta ba gara min mun zauna tare ba na son cewa da kike yi din nan wai saboda ni ba za ki auri ma'azzam ba alhalin kina son sa yana son ki ba za ki jawo min abin da haƙi zai yi sanadina ba daga baya kuma ta koma lallashi na nima mai har mamaki take bani kamar ba mijinta ba irin waɗannan matan mu abota jin kan mazajen da jiya musu feelings din su tsirarru ne a cikin al'umma lallashin duniya da ban baki mami ta yi har ta ta koma bani tausayi don haka na ce kamar yadda su justice suka bani lokaci in yi tunani mai zurfi ita ma ta bani lokaci don haka ta koma fushi take yi da ni sai na kwammace ta yi ta fushin da ni da dai in yi abin da daga baya zan zo ina nadama wato auren MK duk wanda cewa shine kadai wanda zuciyata ke ciwo domin sa na yi lalube cikin duniyar baki ɗayanta me yasa ba zan so wani a duniya irin yadda nake son MK ba a iyaka lalube na babu na wada ban samu ba domin ba kowaɗanne mutane ne masu nasibin MK ba ya kama zuciyata ya dabaibaye da al'amarin da ba zan iya fassarawa ba abinda ba abin da zan iya cewa kawai shine MK nake so har kashi har kashi da bargo a ƙarshen satin muka tattara muka koma Jos ba tare da su Justice sun samu wata sahihiyar magana daga gare ni ba Justice da Hajiya sai suka koma bani mamaki kamar ba su suka tsugunna suka haifi Fatima binta ba Allah Karim mun je kasuwa ni da Hawwa'u mun yo mun yo yaya Hajara ce fanan sati hawa'u ke jan motar muna shigowa harabar gidanmu muka yi arba da wata galleriyar mota ƙirar gleta baka sidi faki a kofar adana motoci na ɗan tsaya ina kare ma motar kallo cikin nazari wane ne mamallakin wannan motar tun kamin in shiga babban falo na soma jiyo murya inna lamande da baffa lawal na sallama Hauwa, na biye da ni rike da sauran ledoji gaba ɗaya mutanen falon suka amsa sallama ta a yayin da idanuwa na suka gane min wani abin al'ajabi sanye take da bukar abaya da mayafinta ƙira oman fara ce sal har ta so majajajaja dan fari ba za ka ce ga hakikanin jinsin da ta fito ba tsakanin larabawa da tura idan har ba idanuna ne suka yi min karya ba ita ce wacce ke jikin hotona da aka kira grace da nake kwana da wuni kallon hotonta mutumin da ke zaune a gefenta kuma ba shi da maraba da baffana da baffa sai gogewar jiki da ya fi su sai na tsaya ƙiƙam a bakin ƙofa ni ban shigo ba kuma ban koma ba miƙewa ta ta iso gare ni ta rungume ni kafin nan ni tuni na silale a ƙasa sumammiya ko da na dawo hayyaci na ban gaskata al'amarin ba in rungume ta in rungume mahaifina na rasa inda zan sa kaina don farin ciki a ƙarshe kuka muka saka dukkaninmu mai gigitarwa ta yi min nuni da kance da na su biyar a zaune ɗaya bayan ɗaya muka yi ta rungumar juna cikin matsananciyar ƙauna mus'ab kairat bilal nasaiba da ikhlas shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kar ku fidda rai daga rahamata addu'ata shekara da shekaru yau Allah ya karba ba dabara ta ba ba daga sani na ba ya kawo min su baki ɗaya a lokacin da ban zata ba sai da komai ya lafa suka nemi mu tafi Kano wajen iyayen goyona. A can ne Hajiya ta yi wa su mami waya cikin kwanaki biyu rak sai ga su sun iso har da MK. Na samu kaina a karo na farko da yi wa MK waya. Ina gaya mashi abin alherin da ya same ni. Ya ta ni murna kwarai tun kamin su iso. Don haka a tsakanin mami a tsakanin mu mami ta shirya mana liyafar taya murna mun ci mun sha mun yi hani an cikin godiyar Allah Justice ya rufe taron da addu'a. Gaba ɗaya mu Justice ya shirya mana motoci muka rankaya Abuja don gano su da kuma ƙara danƙon zumunci a tsakaninsu. Gida ne babba daidai misali a unguwar Maitama motoci har guda uku a rumfar adana motoci. 'Yan ubansu ubansu. Rayuwarsu cikin tsari mai ban sha'awa da sanin ciwon kai daga su har 'ya'yansu. Daga baya ne abban yake gaya mana shi babban likita ne consultant a babban asibitin Abuja ɓangaren zuciya. To, masu sauraro, a nan za mu dakata. Ni ma mu yi ba nake cewa mu wani lafiya.